Shugaban ƙasa a zamanin mulkin soja, marigayi janar Murtala Ramat Muhammad, shi ne ya ayyana Abuja a matsayin wuri da zai zama sabon babban birnin ƙasar a shekarar 1976, amma ba a tabbatar da ita a wannan matsayin ba sai a ranar goma sha biyu ga watan Disamba. na shekara 1991 lokacin da ta zama babban birnin tarayyar Najeriya. wanda a da garin Legas ne aka sani da wannan matsayin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Abuja na daga cikin birane da ke haɓaka cikin sauri a duniya. Sannan a ƙidaya da aka yi a shekara ta dubu biyu da shida, An ce birnin na da mutane dubu ɗari ɗari bakwai da da da da da saba'in shida biyu casa'in takwas, wanda ya zo na takwas a cikin ayarin manyan birane a ƙasar. A shekara biyar, birnin Abuja ya ƙaru da kashi 35 cikin ɗari na yawan al'umma, wanda ya sa aka yi ƙiyasin mutane sun kai miliyan shida a shekara ta dubu biyu da goma sha shida, wani abu da ya sa birnin ya zo na biyu mai yawan mutane bayan birnin Legas. Gwamnatin tarayya tana naɗawa binnin ministoci guda biyu da babban minista da kuma ƙaramin minista. A yanzu akwai minista Muhammad Musa Bello da mataimakiyarsa Rahmatu Tijjani Aliyu. Minista Muhammad Bello shi ne na goma sha shida a cikin ayarin waɗanda suka riƙe birnin tun daga alif ɗari tara da saba'in da shida. Abuja ba jiha ba ce, saboda haka ba sa yin zaben gwamnoni sai zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya. Wannan birni yana da ƙananan hukumomi guda shida. Ana zaben shugabannin ƙananan hukumomin a duk bayan shekara uku. Shugaban hukumar zaɓe ta birnin tarayya, wato Resident Electoral Commissioner a Turanci, Alhaji Yahaya Bello ya yi ƙarin haske. Muna Abuja muna da Senate seat ƙwaya guda ɗaya, muna da House of Reps ƙwaya guda biyu, sai zaben shugaban ƙasa wanda za a yi. A yanzu da muke magana da kyan duk wani kayan aiki da za mu yi aiki da shi a yi wannan zaɓen allah kai mu ranar 25 kashi fiye da 85 suna nan duk suna nan ofis ko nan ofis ko suna area council mu a ƙananan hukumomi mu guda shida duk suna nan duk abin da za a amfani da shi akwati ne kayan aiki biro dukkan suna nan abin da ba sa nan yanzu ya rige guda uku su ne ballot papers katin zabe ba sa nan saboda wannan muhimman abubuwa ne sai an kusa zabe suke zuwa sai kuma sakamakon zabe takardar shi ma baya nan an kusa sannan zai zo sannan mabi da su su ne mutane da za su yi mana aiki yan wanda za su yi ad hoc staff to training shi ne an kusa yi yanzu idan muka yi training nasu kaya wanda za su zo kaɗan ne kawai akwai asalin birnin tarayya waɗanda aka same su a cikin birnin Abuja da kewaye, waɗanda yawancinsu 'yan ƙabilar Bagine tun fil azal. Suna da shugaban ƙungiyar 'yan asalin birnin tarayya, wanda aka fi sani da Owida, Pasto Ɗanladi Jeji, ya yi bayanin yadda suka ɗauki zaɓe da ake yi a birnin musamman ma na shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma yadda ya shafe su. Original Habitat Development Association muna wayar da kai mutanenmu duka kowa da kowa ya samu katin zaɓensa domin zaɓe mai zuwa kowa ya shiga ya zaɓi wanda yake so wanda zai fita da mu a cikin wannan al'amarin da muna ciki a Najeriya gaba ɗaya. Na biyu babban kurakuran mutumin original inhabitant na FCT birnin tarayya shine zaɓe ne mun za mu sa nan muna tambaya muna roko. shin muna zaɓe ga federal capital territory ne ko abuja ne muna so shugaban ƙasa wanda shine gwamna na birnin tarayya ya share mara hawaye ya bar wannan wuri mu samu jiha na najeriya mu zama talatin bayan wannan bayani na pastor ɗan ladi jeji Shi ne yasa na tambayi malama Zainab Aminu, jami'an hulɗa da manema labarai a hukumar zaɓe ta ƙasa, wanda su ne nauyin yin zaɓen ƙananan hukumomi shida ɗin ya rataya a wuyarsu, ko yaya ake ciki bana za a yi zaɓen ƙananan hukumomin ne ta yi ƙarin bayani. 'Yan ƙasa indigens na babban birnin tarayya Abuja su zaɓen da za su yi shi ne na biyar ga wata Fabrairu, wato zaɓen shugaban ƙasa da kuma zaɓen 'yan majalisa. kamar yadda muka sani dama zaben su ciyamomi ne da kansuloli wato shugabannin kananan hukumomi kenan area council da kansuloli kuma hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ita take shirya wannan zaben take gudanar da shi kamar yadda muka shirya shi muka kuma gudanar da shi a shekara ta 2022 a watan fabrairu saboda haka sai bayan shekara uku in allah ya kama shekara ta 2025 shine za a sake gudanar da zaben shugabannin kananan hukumomi din area councils da kuma council kansilolin. Ranar 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris ne ake sa ran za a yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a babban birnin tarayyar Najeriya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.